Sashen Hausa na Studio ya su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan yamai. Masu sauraro Asuma na shi muku lalimar marhabin a cikin shirin na yau talata bakwai ga watan Juwan na 2022. A cikin shirin zaku cewa hukumar Koho ta dakatar da kamfanoni guda biyar masu kula da aikin hashi. Kasar Saudiya ta amince da nau'i uku na allurar rigakafi da cutar corona domin gabatar da aikin hashi na wannan shekara. Muna ta da karin bayani. kimanin mutane 6,500 ne suka kaura cewa ƙauyukansu suna a garin makolandi a halin yanzu za ku shi kiran da suka yi wa hukumomi a rahoton musamman na wannan shiri za ku shi bayani a game da kyawawan ɗabi'u na kula da tsafta a game da al'adar mata hukumar tsara aikin hashi da umara koho ta dakatar da kamfanonin aikin hashi guda biyar a matsayin wucin gadi kamfanonin su ne garul hira alburaka point de voyage da darul fikir an dakatar da waɗannan kamfanoni ne saboda aikata manyan laifuka na sabawa dokokin tsarin aikin haji da umara na nijar a cewar hukumar goho hajira garba shugabar kamfanin garul hira ɗaya daga cikin kamfanonin da aka dakatar ta bayyana cewa maniyyatan da suka rubuta sunayensu a wajensu za a maida su tare da wani kamfanin daban da izinin koho. Komisar ɗin koho shi ya ce in zuba duka alhazunmu da agare mu shekarar bana cikin ajens ɗin da muke rukuni guda cewa garul hera. Alhamdulillahi wannan aikin mun ida shi yau. Duka alhazanmu mun kare rubuta su. Muna gajira tunda sun ce suna kara mana sabon lokaci mu rubuta alhazanmu. Ni ban ƙware ba cikin aikin kwamfuta. Ban san komi cikin wannan aikin. Ban san ma yadda ake yi a rubuta mutane cikin wannan na gawo. Na ɗauki mutane ne don don su yi min wannan aiki lalle sun yi kuskure kuskuren da aka samu biskan fasfo bi ne da ba a rubuta sunayen mutanen ba ina da alhazai ɗari da tara su cikin volo regile za su tafiya a ƙasa mai tsarki shekarar ga wayanda shekarunsu sun ka huce mun jaye su kuma wayanda ba su ƙare biya su ma mun hidda su duk wanda ke kwanci biskan tabarma wani ai bai zai kwana ya ji daɗi ba a gaino matala ne mu yi kan buga A bana a game da aikin hashi na 2022 hukumomin Saudiya sun amince da allurai nau'i uku na rigakafi da cutar corona. Alluran su ne AstraZeneca, Johnson Johnson da kuma Pfizer. Mohamed da Maiga, mamba na kungiyar kamfanonin aikin hashi na Niger na ganin cewa ya waje ba maneta su bi kuma su cika wannan ka'ida ya kuma tabo wasu matsaloli da ake fuskanta musamman dangane da abinci da kuma kudaden sayan raguna ko kuma hadiya. a zantawar shi da Adama Dawaki. Eh, Ciyarwa a Makka da Madina ba sa cikin kudin hajjin shekarar 2022 saboda mahukuntan Saudiya sun tilasta hakan. mun tambaya da a keɓar da wannan, to amma ba mu sani ba ko an yi yarda ko ba a yarda ba. Kanan akwai batun hadaya cewa da maganar ragon layya. Mahukuntan Saudiya sun yi tilashin a saye shi. Kenan ya zama tilas ga mahajjaci ya tana da jika 250 na sefa bisa wannan gwamnati zai ba da ra'ayinsa domin ko ba isasshen lokacin tattara wannan wannan kuɗin mahukuntan saudiya sun gindaya shaushawa uku wanda ba su yi shaushawar nan uku ba dole sai sun sake yin shaushawar johnson and johnson don daidaita takardar shaushawarsu an ba haka ba ba zai shiga ba kan tsarin don haka muna gayyatar mahajata da ba su da shaushawar nan uku su kokarta su yi ajin nan na uku don daidaita karnan shaushawar nasu vaccination, des passes vaccinales. Wata cibiyar kula da waɗanda lamarin galazawa jinsi ya rutsa da su ta samu a Yamai. Ƙungiyar FEB ce ta gina wannan cibiya tare da haɗin gwiwar Care International sunan cibiyar Maison de l'Espoir. Madam Muhammad da Maryama Musa, shugabar ƙungiyar ta FEB ta ce cibiyar za ta suma aiki nan ba da jimawa ba. L'objectif de cette euh, activité est de promouvoir la aikin contre shine a haɓaka yaki da genre. jinsi wannan gidan na taimako wata cibiya ce ta ɗaukar nauyin waɗanda suka kubuta daga halin musgunawa jinsi muna da niyar dafa musu ta fannin kiwon lafiyar jikinsu da la hankulansu da dafa musu ta fannin shari'a da neman gashin kansu har ma da kama musu ta ɓangaren ƴaƴansu ta fannin karatunsu da dai sauransu idan mata maza da yara da wuya a samu maza masu kawo kara kan ana musguna amma a wajen mu mun saba karɓar maza waɗanda ake musgunawa muna ganin duka irin waɗannan halaye kenan da kowa da kowa a cikin wannan kokowa tun mata har maza ƙofofin a buɗe suke wannan gidan na taimako yana karɓar kowa da kowa ba tare da wani bambancin launin fata ko ƙabila ko addini. An samar da wani tsari a gundumar ya jihar Difa dangane da yaƙi da gallazama jinsi. Wannan tsari yana karɓar kowa da kowa a cewar Isufu Amadu na ma'aikatar kula da kyautata rayuwar ɗiya mata a gundumar ta gudumar ya a Hirashi da Muhammadu Madu. Manufar wannan haɗuwar shine girka wani tsari da zai yaƙi musgunawa da ake wa jinsi. Tsarin zai zama na ƙasa akwai matakin na ƙasa akwai na jiha da kuma na gunduma tare da dukkan fannonin da ke kula da kare yara. Wannan tsarin zai yi aiki tare da wakilan al'umma da ma'aikatun da abin ya shafa da wakilai na addinai da ƙungiyoyi da suke dafawa a fannin kare haƙƙin yara. A gudu Mariya al'umma sun ba da haɗin kai wanda ya sanya babu musgunawa da yawa a cikin da'irar gudumariya kuma abokanin hulɗa suna aiki kafaɗa da kafaɗa. kimanin mutane 6,500 daga iyalai 1,017 sun kauracewa mazauninsu domin gudun hare-haren masu dauke da makamai da ba na gwamnati ba a makonnin baya-bayan nan inda suka sami mafaka a cibiyar karamar hukumar makalandi a iyaka da burkina faso waɗannan mutanen na buƙatar samun kariya da kuma taimako daga gwamnati gahirarsu da muktar hamadu mun fito ne daga boni abin da ya kawo mu ba mu samun zaman lafiya ne bayan haka duka abin da muke da shi an amshe muna da mutane da aka ɗauke har yanzu ba mu gansu ba wasu muna tunanin masu mutu ko shekaran jiya sun tafi muna da yara biyu mu dai nan ya fi muna inda muka to idan aka gyara wajen za mu koma saboda muna son wajen mu amma idan baka samu inda zaka zama ba ya kai shekaru biyu yanzu da aka ɗauke mai gidana shi yasa na komo nan tare da 'ya'yana goma dukan su nike ɗaukan nauyinsu mun samu taimako mun gode wa Allah amma har yanzu bai isa ba ni da 'ya'yana guda goma muna buƙatar gida da ƙarin abinci isi on rezo de Anan babu layukan sadarwa, kamfanonin aika kuɗi babu, man fetur babu, babu man gazuwale Kana ganin mace da za ta yi tafiya kilomita ɗaya ko biyu domin zuwa wajen niƙa. Muna kira ga shugaban ƙasa da ya duba waɗannan matsaloli namu. A ranar Juma'a uku ga watan juan Projen Fagot ya shirya wani wasan kwaikwayo a gaban bayanar jama'a a Cirozerin jihar Agadez. Hakan ya wakana cikin tsarin wayar da kai a game da muhimmancin zaman lafiya. tsaro da kuma haɗin kan al'umma Abdullahi Mustapha Aida na Fagot ya yi karin haske a hirshi da Ahmed da Felan. Yau mun zo garin Ciro ne a karo na uku na wannan yekuwar da muke yi kan wayar da kan al'umma ga maudu'in da ya danganta da gudunmawar mata da matasa wajen bunƙasa zaman lahiya da cuɗanyar juna. Ma'anar wannan maudu'in ita ce wayar da kan al'umma ga baki ɗaya cewa da mata da maza matasa 'yan mata da samari kan mahimmancin zaman lahiya da cuɗanyar juna saboda komi matsayinka komin arziki arzikinka idan babu zaman lahiya da cuɗanyar juna babu wata rayuwar jin daɗi da za a yi. Masu ruwa da tsaki da dama a fannin aikin madara a Nijar sun yi wata ganawa yau a Yamai domin tattaunawa da kuma shawartawa kan kyawawan ɗabi'u da aka tantance. Wannan kuwa domin samun jari mai kawo sabbin wato dubaru a fannin aikin madara ta gida Nijar. madam ramatu jibrila shugabar kungiya mai zaman kanta afirka sosandis ta nuna cewa saka jari a fannin madara ta gida matsala ce da ke da baibaye ci gaban masu ayyukan madara a hirta da nafisa adamu Batun da ya shahi al'amuran madara suna da wuyar sha'ani musamman ma a fannin saka jari saboda idan ka je bangaren banki da makamantansu sai an tambaye ka wasu shaidar kadarori da sauransu alhali kuma ita madara dabba ce ke bada ta to dabbar na iya mutuwa daga nan kuma kadar sai ta bace. ma'anar wannan shirin da afirka sundays ta yi shine samun hanyoyin samun kuɗaɗe akwai masu halin da ke iya samun kuɗaɗen shari a cikin sauki amma kuma akwai wa'inda ba san inda za su kamawa ba wajen samun kuɗaɗen shine dalilin wannan tsarin mu zakulo hanyoyin saka jari ga kasuwannin madara muna kira ga masu sana'ar madara su bi wannan umarnin don cimma gurinsu na bunƙasa kasuwar madara aikin tukanan laka sana'a ce da mata ke yi sai dai a lokutan baya bayan nan kaɗan ne matan da ke yin wannan sana'a a ƙauyen firgim mai nisan kilomita 22 a kudu maso yamma da balayyara damo tawai mai shekaru 63 ta gadi aikin tukanan laka daga kakanninta tana kuma damuwa dangane da yiwuwar ɓacewar wannan sana'a a nan gaba domin matasa ba su mai da hankali a kanta ba. ga hira da ta hada ta da Saidi Abdu Winditan. Randa da gulguleti da 'yan tukane da kaskon shan ruwan kaji da yar tukunya ta daho magani. Lakacin muke ɗebowa mu murza mu dama ta sai mu kera tukunyar in ta sha iska sai mu ɗora wuyan in ta bushe sai mu mata ado da jan gargari da kuma masara wanda muke tonowa sai mu daka shi mu dama sai mu yi zane da shi. Na yi gadon wannan aikin ne ga mahaifiyata. Yaran yanzu sun ki su koya wai kazamta ce. Randa na nan mutu shikenan abin ya bace. Ina kera har tukane guda goma kafin ranar kasuwa. Juma'a ce ka kasuwar garin namu take ci ina sai da gulguleti jika randa jika biyu da sattin karamar tukunya dala ɗari wasu har ma jika suke sai saboda bukatar su wasu kuma suna siya ma kai har ishirin kaskon shan ruwan kaji ina sai da shi dala sattin karamin kuma dala talatin wutar ranka sai da kuma babu kasuwa sai dai hakuri in da nake samu a ciki shine ina sayan kayan abinci da kuɗin banda shi ko akuya ban saya ba. zai mana Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Nijar Mena ta 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai ta faɗo a gaban takwararta ta Ghana wadda ta yi mata ci biyu da ɗaya a wasan dangantaka da aka yi jiya a birnin Accra. Takwarar na cikin ko kuma karawar na cikin tsarin shirye-shiryen kwamɓalar cancanta shiga gasar Ifowa Bay da za a sumawa a ran ga watan Juwan a birnin Accra na ƙasar ta Ghana. sai rahoton namu na musamman a lokacin da ɗiya mace ta balaga ne take suma al'ada wannan lokaci na fitar da jini na buƙatar kulawa ko kuma wato kulawa da tsafta amma a makaranta yayin ba da darasi kan tattalin arzikin iyali ne ko kuma ikonomin familiyar da ake taɓo wannan batu ga fasarar rahoton rukayeto abdulrahman wanda ta haɗa shi a wata makarantar sakandare ta yamai Yau tsafta a lokacin al'adar mace shine mau'udin darasin tattalin iyali. A tsaye gaban allon rubutu, allon rubutu a hannu, Madam Arimi Zuwaira na ba da darasi, ɗaliban na kallanta tare da mai da hankali. Duk abin da muke koya musu bai wuce tsafta ba, su kasance cikin tsafta a koda yaushe, su rinka wanka suna canza kaɗar. A ce wata 'yan mata ta zo ta zauna tsawon awanni biyar tana ɗaukan darasi, bata je ta canza kaɗa ba. Ba kyau, saboda iskan ma canzawa zai yi har ya kai gare ta ga sa sanyin mara su ci abinci mai kyau saboda jinin da suke batarwa tunda ta ɗau darasi bisa kulawar al'ada aisha ɗaliba ajin turwaziyam ta fahimci yadda ake domin samun tsaftata a ajin katrim malamar mu ta kwatanta mana mu yi wanka sau uku zuwa sau hudu ga ini sannan mu canza kaɗa ko kyallaye kuma mu sanya turare ita samira tana da shekara goma sha biyu da ta ta soma ganin al'adarta ta farko tana makarantar firamare ajin CM2 ta bayyana yadda mamarta ta taimaka mata. Ina barci ne sai ba na jin daɗin jikina. Cikina yana ciwo sai na tashi na iske mahaifiyata ta kwatanta mini ta lura shirin da cewa kowace mace ya kamata ta al'adarta. In ringa amfani da kaɗa in ringa wanka sau uku a wuni kaɗan in ringa canza ta sau uku. Tattaunawa tsakanin uwa da 'yarta ya zama abun wuya balema an yi zan batun na kulawa da al'ada ya mace ne shi yasa hasana ta kwamace yin shiru kuma ta kula da kanta. Ina cikin aji na gaishe, na so mu jin ciki na yana ciwo, na tambaye izinin mushen mu na je ban sai na gaishe ne, tsoro ya kama ni. Da na dawo aji sai na ciro wasu takardu daga littafi na, na sa dan kada jinin ya zuba. Da na isa gida gaza giya ma mahaifiyata na yi saboda ina jin kumya. Daga bisani da ta gane ta bani kaɗa ta ce irin kasawa. Balaga da kuma batun al'adar mace su ne ake tattaunawa a kansu da zaran an shiga ajin cesium a kan darasin tattalin iyali da ake baiwa ɗalibai 'yan mata da samari. A cewar Madam Arimi Zuwaira har ma ta lura a cikin kilas ɗin nata akwai 'yan samari da ke arawa 'yan mata rigunansu a duk lokacin da 'yan matan suka fuskanci wani yanayin hana walwala. Masu karshen wannan shirin kenan na maricin yau yanzu ga Musa Hassan ya shigo dauke da labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya.